ce kace fitowa da shi aka yi shine muka ce da yana ɓoye kenan a ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai tauhidi rububiyya akwai uluhiyya akwai asma wa sifat simple question a ina manzan Allah ya faɗa a ina sahabbai suka faɗa shine fa tambayan kawai ba wani dogon annabi bai faɗa ba a kasuwan nan guda uku sahabbai ba su faɗa ba a kasuwan nan guda uku amma kuma gaba sun yi aiki da shi sun yi aiki da shi duka uku bari ka ji abin da ya sun yi aiki da shi alhamdulillah yan uwa kun ji yanda ya faɗa suna magana wanda ya sauka akan ɗaya. ba tauhidi in ja maka wani in ja maka wani baiti in ja maka wani baiti na ibnul qayyim ka faɗa ka fassara ibnul qayyim yace cikin nuniyarsa alqawlu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulil irfani zance in kana son zance na gaskiya wanda ya kamata a bi ka ce mana mm. Allah ya ce ana mm. Allah ya ce tauhidi gida uku ne rububiyya uluhiyya asma wa sifat ka ce mana sahabbai annabi ya ce akwai rububiyya uluhiyya asma wa sifat sannan ka ce mana tabi'ai sun ce ko wasu daga hmm. cikin sahabbai ko kaza to babu ko daya baka ce Allah ya ce akwai rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat ba baka ce hmm. Allah ya ce akwai e, e, e, abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai uluhiyya da asma wa sifat ba baka ce sahabbai sun ce ba ma'ana yanzu ma iya cewa karkasa tauhidin nan da ba su suna bidiya ne? Yanzu dama a cikin a musulunci babu rubu ba rabbu ba ila, Allah bai da sifat wa asma'i. Tana dawo da hannun agogo baya babu a cikin musulunci. Ni abin da kace babu ne malam. Abin da babu. Har nasu sunan wani abu tauhidin rububiya ba. Babu tauhidin rububiya daga fatiya har nasu. Amma ka dai san me ake nufi da rububiyya malam. Ka gane ai abun abu ne fa yake wadi kuma duk kun sani ka kawo malamin tafsirin ka da ya faɗa haka ina zuwa kawo malam bari ma bari ma malam magana rubu a rubu a rubu kai ka sani assalamu alaikum wa warahmatullahi tunda bi maulana malam eh karanna da Allah maulana an bani sako in ba ku karanna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi maulana hamun lafiya ya gida ya kokari alhamdulillah zaki alhamdulillah eh, da Allah abuwan da balarabin muna tare da shi ne yake tambaya menene ake ni kare ina kwatanta mai tattaunawa da ake sai ya ce in bashi ku gaisa ya ce yana dindina muku sosai yana jin daɗi yana jin daɗi ya ce duk da baya jin Hausa da na kwatanta mai ya ce gaskiya yana jin daɗi in gaida ku sosai kuma haka ake so ya ce in ba da gaisuwa gari maulana. To Allah ya saka mai da alkhairi muna godiya kwarai. Muna godiya kwarai da za ku lafiya. Maulana Alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Na Mala Adam ku ba shi dama ya ci gaba da magana. Ci gaba da magana. Adam. Assalamu alaikum. yawa akan kalla duka wannan muka ce na ce a addini tun farko duk mun yadda da cewa an rabbo mun yadda da wannan ba sabon abu ba ne. kawai kasantuwan sunan shi ta sa ya sa ta ne tauhidin ar-rububiyya so suna ganin sabon abu ne amma malam duk kun san ba sabon abu bane ar-rabbu kuma da abin da ke karshe ar bari shiga da kai wani abu bari shiga da kai wani mm. abu tun ka faɗi wannan magana a ah, dala mm. abin da nake so zan tambaye ka malam adam a cikin tauhidi da take cewa ya kasa shi ba sabon abu bane ka san ibn taymiya yana nuna ar-rabbu daban ilahu daban cewan ar-rabbu tauhidur rububiyya kafirai ma sun yi imani da tauhidur rububiyya amma tauhidin rububiyya shine waɗanda suka yadda da annabi suka yi imani su ne suke da tauhidin rububiyya da rububiyya dan haka ne ma yake kiran sufaye da wanda ba su yadda da matafiyansa ba cewan su sun yi tauhidin wannan lawali zan dawo da kai dan yakuri afwan sannan kuma sun yi sannan kuma tauhidul uluhiyya ba su yi imani da tauhidul uluhiyya kada Allah a ta Allah wajen bauta ba ka yadda da haka eh to ai ayan Qur'ani ne ya faɗa idan Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul limanil ardu ai da kafirai ake wa man fiha mhm. in kuntum ta'lamun sai su ce mai sai na lillah to kaga a nan wurin sun yadda da rubiyan Allah cewa mai sai da shi yake da sama da ƙasa da azantawa da kacewa alkur'ani ya karyata kuskure anan alkur'ani ya karyata shi saboda alkur'ani ya nuna cewa mm. da Allah da rabbu abu ɗaya mm. ne wanda ya rabe su shine bai fahimci abin ba don haka zaka samu rabbu ana bauta masa ba wai imani mm. da shi ba kamar yadda aka samu ilahu ana bauta masa ba wai imani da shi kawai ba dan haka za ka mm. samu misali cikin suratu maryam aya ta ina tsammani 66 Allah Ta tabaraka ta'ala yana cewa rabbus samawati wal mm. wa ma mm. bainahuma ubangijin samai da kasai da abin da yake tsakanin su Allah yake fa'abuduhu ka bauta masa ashe ka ga rabbu ana bauta mai sabanin yanda ibnu taymiya ya tafi ilahu ne ake bautawa ka gane fa abudhu ko yake ka bauta mai ina zuwa wastabir li ibadati ka tsaya ka ji hal ta'lamu lahu eh. samiyya samiyya na wastabir li ibadati hal ta'lamu eh. lahu samiyya kaga anan hmm. gaba daya abu uku Allah ya mana cikin ayan nan hmm, hmm. a fahimta ibn taymiya yanda yake kallon tauhidin rububiyya daban uluhiyya daban asma'u wasu sifati daban da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi haɗe mana sai ya haɗe mana wannan komai da komai da ibn taymiya yake cewa na na ilahu da na asma'u wa sifatu duka Allah sai ya haɗe su da kuma sunan rabbu ba sunan ilahu ba sai yasa yace eh. rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abuduhu kaga tunda ibada ce wancan a fahimtar ibn taymiya kaga uluhiyya ta shigo wastabil li hmm. ibadati uluhiyya ta shigo hal ta'lamu lahu samiyya kaga asma'u wa sifatu sun shigo akan kuma hmm. suna akan sunan rabbu ba akan sunan ilahu ba akan sunan rabbu ba akan sunan ilahu ba ya kamata a fahimci wannan abu na ɗaya kenan Allah ya ƙara cewa tabaraka wa ta'ala cikin dukhan la hmm. ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum hmm. wa rabbu hmm. abaikumul awwalin Allahu akbar la ilaha illa huwa unzur ka duba ayan nan la ilaha illa huwa ga uluhiyyan yuhyi mhm. domin ya gwada maka da ilahu da rabbu ɗaya ne sai ya ce rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalina a cikin aya ɗaya. Mm. Rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalina a cikin aya ɗaya. To don haka mu mm. abin da muke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a mazauni na nazo na ce abin da Ibn Taymiyyah ya kawo na tauhidul uluhiyya rububiyya asma'u was sifat na ce mm. ban yadda ba bazan yi bazan bauta wa Allah da abin da annabi bai faɗa ba sahabbai ba su faɗa ba tabi'ai ba su faɗa ba bazan bauta irin fahimta Ibn Taymiyyah ba yi laifi Ah, ai malam wato <laughs> abu ɗaya ne ba wannan. Wallahi ko ka amsa za ka bi wannan ko baka amsa ba kana bi ma. Kaman ya wallahi kana bi. Kana bin wannan magana na Ibn Taymiyyah. A'a wallahi ba ma bi duk malaman duniya. Allah malam kana bi. Ka san me yasa? Duniya bari ka duk malamai hutar da kanka ka ji in ka ce ni yanzu misali muna tattauna da kai ka ji duk malaman duniya wanda hmm. ba wanda suke da intisabi da ibnu taymiya ba sun saba mai sun gano cewa abin da ya din nan kuskure ne dan haka aka ai kaga malam da kace ya hade rububiyya daban kai ya ce rububiyya daban uluhiyya daban ai ba wai yana raba su bane akan Allah subhanahu wataala a baka fahimci na fahimci na fahimci ka gane aiki da kai akan akan aiki ne bi ma'ana aikin da rububiya take daban da aikin wato uh, rububiya ina zuwa wato kamar yanzu misali shine ɗazu muka yi misali a misali yanzu kaga uluhiyya yawwa yawwa kaga wannan rayawa kashewa azurtawa wato saukar da ruwan sama da abin nan to kaga wannan yana kashe rububiya ne wai ya raba shi bane da uluhiyya ita kuma ita kuma uluhiyya shine misalin yana ma magana yace ka fasara ne a la ilaha illa huwa la ilaha illahuwa babu abin bautawa sai shi yuhuyi yake wanda yake rayawa wa yumitu wanda yake ɗaukar rai yake kashewa to gashi Allah yake la ilaha sai bai ce la rabba ba sai kawo ilahu ya nan? to ai shine na gaya maka rabbu aikin daban rabbu aikin shi na ilahu kace rabbu shi yake kashewa shi yake rayawa ba to shine muka kawo ilahu anan kuma shi yake kashewa shi yake rayawa ka fahimci magana da Allah ya uwa ku ji da kyau ba haka bane bi ma'ana ai mutum bi ma'ana abu ɗaya ne yake wannan amma an rabbu daban aikin shi ila daban aikin shi ba sai ka gane ne ba ba aikin an rabbu aikin ubangiji shine muka ce saukar da ruwan sama misalin azurtawa kamar yadda ka kanka ka itikadin wannan ɗazu juya al'amura tadbirul umur juya al'amura wannan aiki ne na rabbu idan an samu yanda ka ce rabbu din nan aikin rabbu shine kashewa shine rayawa idan an kawo mm. kashewa da rayawa alqur'ani rabbu za a kawo ko ilahu ban gane maganan ka ba afwan idan an kawo kashewa da rayawa Hmm. an kira shi a waya kai batir dina ne yanzu ana ji na maulana na muna maulana ibrahim na ce ibrahim wannan ba bata mana lokaci zai tun da ja kasa ganewa tun ɗazu Malam kai dai ba ka da fahimta Malam ah, Zaradin kaje ko shi Malam ya san inda nake ah, shi Malam ya san Malam Adam ka nutsu dan Allah ya yi nutsa din nan karka Malam ne ga wata ke ce ban da fahimta in yadda amma in kai ce ban da fahimta ba zan yadda ba eh ya hakuri ya hakuri Malam Adam ku ya hakuri dukkan ku mm. ya hakuri Allah tambayar da muke Malam Adam shi ne, idan an samu kakewa da rayawa aikin waye aikin rabbu ne ko aikin ilahu aikin rabu ne ai ilahu shi wato aikin eh, eh, eh, A wurin bauta ne eh bi ma'ana wurin addu'a in za ka yi addu'a Allah kaɗai yanka shi kaɗai yawa tsaya ka ji sai sa ma ibn mm. taymiya ya ce shi wato a wato tun da aikin rabbu da aikin mm. ilahu daban-daban ne kamar yadda ka faɗa da bakin ka yanzu ka ce in an samu kashewa da rayawa sai a samu rabbu in an samu wajen da bayi za su yi bauta su bauta wa Allah shi shi kadai sai a samu ilahu ba haka bane ba yawa to shine nake maka ka duba ayan nan ta cikin suratul dukhani yan uwa ku taya ni jin wannan abin da kyau da Allah Allah ya ce mm. la ilaha kun ga ilahu ya zo kenan ko la ilaha illa huwa babu wani mm. abun bauta da gaskiya sai shi kaga abun bauta da gaskiya ma'anin ilahu din kenan to a gaba Allah sai ya ce yuhuyi wa yumitu yana kashewa yana rayawa misali yuhuyi mm. wa yumitu din da sai a samu an jingina wa rabbu ba a jingina wa ilahu ba wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu da Allah ya ce da ya kuma kawo rabbu sai muka ga ya jingina wa rabbu bauta bai jingina wa ilahu ba cikin suratul mari Allah sai ya ce mm. rabbu samawati wal ardi mm. wa ma bainahuma mm. Allah sai ya ce fa'buduhu wastabir li ibadati kaga bauta anan Allah yanda bayi za su bauta mai sai ya ce rabbu bai ce eh, ina to ai ya nuna girman shi ne kan yace ta mishi malam ai a'a amma dai ya kira kansa a'a ai sai da yace rabbus samawat ya girman shi sai da nuna girman sa ne sai ce ba shi muke fahimta dan Allah da kai tashi ba ila ila fa daban malam eh, fa abud yace ku bauta masa wancan ila ko kadai shi shine nace to tsaya da yace fa abudu tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya da yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abudu eh. ku bauta shi wannan eh. dalilin fa abu duhu din yana komawa kan waye na rabbu din shi ubangijin sammai da kasai ka ce kuma an ce batun bauta ilahu ake kawa dan Allah jama'a ba haka yi fada da bakin sa ba yanzu karkashin <laughs> ina magana karkashi yanzu kamar misali yanzu yanzu akwai abin da idan aka faɗa duka kasancewan Allah subhanahu wataala yake yanzu idan aka ce idan mutum ya samu wani abu ai almu'ti sunan Allah ne almu'ti da ya aiki akan shi ya samu haka ne kuma Allah ne Idan kuma mutum ya rasa abu, sunan Allah ne almani ta yi aiki a kansa ya rasa. To kaga abu ne idan na zo na baka idan na baka misali guda biyu ne amma duka yana koma wurin Allah ne. Ina ba zama da fance ne. Malam malam malam malam fance magana na. Yanzu idan na dauki naira miliyan ɗaya da almani. Saura ka saura hmm? idan na dauki naira miliyan ɗaya na baka. Na. Allah ne baka ko ni na baka. Idan ka dauki miliyan ɗaya ka bani. Eh wai baka ni na baka ko Allah ne. Wallahi Allah ne bani. <laughs> Amma ta wa in ka zo ka gaya maka ba ni na baka Amma almuhim kai ka bani misali amma babban abu wallahi <laughs> Allah ne ya bani so in Allah bai sa ka ban ba wallahi ba za ka yanzu gashi muna gani dan uwa da dan uwa ya ki mai abu amma ya mana wajibi mana Allah ya sa ya mana wajibi bai ba shi daman ya mana wani na kusa da shi ba eh, so ana sa wannan Allah ne shi sa yake saurare jujjuya abu ni ni mm. na dauki miliyan daya na baka ka ji kalmar na ɗauki miliyan ɗaya na baka to anan an mm. samu abu biyu ya aka yi na baka Allah ne ya sa ka bani yawwa sannan ka ce in baka sai na hana ka wa ya hana ka Allah ne ya sa ka hana ni Shi ne tsakanin arrabu din da ila din abu ɗaya ne yake koma. Ba ne misali. Ka ji wani abu nake so in cire maka wani abu nake so in cire maka yanzu tsaya da ka ta ta bismillah. Tunda na kawo maka ayoyi kan baka fahimce ni ba ai ban san ya zan yi maka ban da zan. A malai ba na fahimce ka fa yanzu gashi na maka bayanin su kuma ka ce bai fahimce ka ba ka roƙa Allah. Almani waye almudi waye almani. Duka Allah ne. Yawwa. amma kuma wata na bada wata na tare wani wani baya wani hanawa misali amma dukkan na komawa ga Allah Allah ya wakilta akan bayarwa da hanawan bayinsa bayinsa kwarai. To me yasa malaman ku suka kasa fahimtar haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? me akan me? Cewan baya bayarwa bai isa ya baka ba bai isa ya baka ba gashi ni zan baka amma ka yadda in na baka Allah ne ya baka amma akan To ai ku annabi ma Allah ne ai. Ai ku annabi ya bada Allah ne sa shi ya bayar saboda me? Allah ne. Ai annabi dan sako mima in annabi ya baka Allah ne ya sa ya baka ai to me yasa kuma malaman ku suke inkari tunda yanzu ni zan iya suka ce me malam Adam ba ni naira mm. miliyan goma ka bani mm. mm. ko kuma ka hana ni to me yasa malaman ku suke inkarin aje wajen manzo Allah ya bada ko ya hana. to ai ko ka roki annabin sai Allah ya ba shi daman ya baka. So da me ai yanzu ko lokacin da aka ni da kai tsaya ka ji mun fahimci juna ni da kai. Yawwa. Ba ga shi mun fahimci juna ba yanzu. Mun mhm. fahimci juna ni da kai. Okay kana magana kan addinin Annabi a roƙe magana Abin da nake magana roƙon Annabi. zo in cewa mm. Malam Adam ba ni ya bani. Eh Zan zo in ce Malam eh. Adam ba ni ya hana ni. Mm. to mm. me sa kuma zan yi inkari in na ce Annabu? ba ni sai wani ya ce min na yi shirka yawwa shi ne dalili a ka'idan ka ce in baka ne domin gani gaka a ka'ida kuma na roƙo ana roƙon wanda yake kusa da kai ko wanda yake tare da kai ko da a waya ne baya kusa da kai ko da din nisan shi a China yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kusa da kai to bari ka ji manzo Allah baya kusa da kai babu yadda za ka roki wanda bai kusa da kai face ya shiga shi Allah yana nan dinan da'iman to ya hakuri ya hakuri shi yasa ai na fahimce ka in ka fahimci point ɗaya na fahimce ka in ka fahimci point ɗaya na fahimce ka tambaya kana ganin Allah ba na ganin Allah kana jin maganarsa ban jin sa kawai imani kai da shi ko saboda yana nan ba yau amma dai imani baya mutuwa baya baya imani ka eh. ji tambaya ta imani hmm. kai ba tare da ka gan shi ba eh. imani kai da shi ba tare da ka ji shi ba haka ne eh. imani kai ba tare da ka yi filin dinsa yana taɓa ka ba hmm. ka roƙe shi To ai kaga da awakka ta ruguje na cewan sai in abu yana tare da kai ka gan shi ka ji shi tunda Allah baka gan shi ba ban ce maka sai na gan shi na ji shi ba ce maka nayi ai to ka canza kenan ko ya canza yanzu ka canza Allah ya canza shi Allah ba dan adam bane ka gane ka gane a to ai a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci ka ce dan adam ba formula ka ce dan adam ba kai ka ce sai ko da na san ina magana da mai ilimi ne akarmukalla wallahi billahi na sai ina magana da masu ilimi ne shi yasa wallahi akwai abin da ba sai ka faɗa haka ji malam adam wallahi dan adam yanzu misali ina zuwa malam bari baka bari ga maka ka yadda da alqur'ani gaba ɗayan sa ka yadda da alqur'ani gaba ɗayan sa in mutum bai daidai ko aya ɗaya ne baka daidai ta ba ai mutum zai kafirta yawwa to da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani yace walau annahu iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha na rasulu la rasul lawajadullaha tawabar rahima da a ce bayi lokacin da suka yi zunubi ja uku sun zo gurin ka ya rasulullahi astaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu annabi ya nema musu gafaran Allah la wajadullahi tawwabar rahima da za su samu Allah yana mai karban tuban su yana mai gafarta musu wannan aya ta ta yi magana da sahabbai ne ko ai oke yanzu lokacin da duk ayoyin da aka yi na sallah tun da sai sa kake sallah yanzu saboda sai me yasa kake sallah yanzu saboda da sahabbai aka yi magana yanzu roƙon annabi ibada ne ni ba ce ma ne ka roƙo yanzu misali kai roƙon ka ibada ce kai roƙon ka eh? ibada ce roƙon ka ce malam adam ba ni dubu goma ibada ce <laughs> ba ibada ba ce. To don me za ka ce roƙon annabi ma ba ibada ba ne. Roƙon annabi. suke fadawa. Sai yasa in ka fahimci roƙonka ba ibada ba ne. Amma me roƙon annabi ma ba ibada ba ne. Wani kyashi ake wa manzan Allah, wani kyashi ake wa annabi in nace annabi kai min. Me me bakin da ake wa annabi. ne na tambaye ka ai ba bakin ciki bane aka ramu kalla. Eh a'a roƙon annabi ibada ne. Shi da nace eh, roƙonka ibada ne kai da na roƙe ka, kai da na roƙe ka. Ibada ba ne. To me yasa zaka me yasa tambaye ni ka ce ya ja ai malam gashi ka faɗa idan suka zo misali yanzu ba ana yadda sabi bane wanda ce ganin sa kamar yadda nace maka ne ɗazu ana roƙon annabi misali wanda kake roƙo wanda kake ganin sa ne idan baka ganin sa kuma me ba za ka roƙe shi ba yanzu ka kalla idan misali kana waje ba ka roƙe shi ba to yawwa tsaya dan Allah ƴan uwa kun ji me ya faɗa yace in baka ganin sa kuma baka da abin sadarwa To kana ganin Allah ne da kake roƙon Allah, ganin Allah kake yi da kake roƙon Allah. To ai shi ba irin mutum bane ko Allah da Annabi iri ɗaya ne. To shi barin kawo maka waɗanda baka ganin su. Ba ɗaya bane. daya Halitta Allah yake laifi laisa ka mislihi shay'un. A ah, tsaya tsaya tsaya hutar da kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi. idza hmm. adalla ahadukum shay'an. Idan hmm. ɗayan ku ya batar da wani abu. wa huwa fi ardi falatin yana cikin jeji falyunadi eh. ya kwala kira ya ce ya ibadallahi ya bayan Allah a inu ne ku taimake ni kuma baya ganin su bai san da su ba annabi ya ce ya kwalla kira ya kira wasu bayi yana cikin musiba yana cikin bala'i ya ce ya ce su taimake shi kuma ba ganin su kake yi ba shi kuma ya za a yi mm. ka'idar ka ta ce sai an ga mutum za a roƙe shi ya kenan amma ina zuwa wanda ya roƙan ai shi ya san wanda zai kawo za Allah ne zai kawo mai dauki Allah ne zai kawo mai dauki gane in ka roki annabi ka kasa gane in ka roki annabi ba annabi bane zai kawo maka Allah ne zai kawo maka ka kasa gane haka ka kasa gane haka saboda kana yi kana da wani abu kuna da wani abu game da annabi wallahi babu akaramu kallahu kai ne dai kace ta juya abin ne ba juyawa ba ne ba wai sharri muke muku ba ƙage ba ne sai aka ji dan Allah malam Adam sai aka ji dan Allah saurare ni ba ni minti daya ka fahimce ni dan Allah ba juya mm. muku magana muke ba ba sharri muke muku ba ba kage bane babu hmm. wani musulmi da zaka so ka ce yau kana ce masa yana da wani abu a ga annabi kai ka fi son a ce al'umman manzon Allah ta yawaita hmm. kamar yadda annabi ya faɗa inni bi kuma al'umma yawmal qiyamati zan yi alfari da yawan ku ranar tashin kiyama wa sauran al'ummatai abinda hmm. muke magana malari ba yawa nagari sosai nagari dama ake magana mana nagari idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa ya faɗa mana cewa Allah yana da wasu bayi idan ɗayan ku hmm. ya bata ko ya batar da wani abin sa ya kira ko baya ganin su za su kawo mai ɗoki sai ka eh. kira su kai malam hmm. Adam zan iya maka waya yanzu hakan nan ga magana hmm. muke yi da kai ban san a wani gari kake ba ni ina wani gari in ɗaga waya da Allah malam Adam saboda zumuncin da yake tsakanin mu dalla yana son ka bani naira miliyan goma misali ko kai ka yi min waya ka ce min dalla kana son naira miliyan goma. ce ni na roƙe to roƙonka da nayi bai zama ibada ba haka ne roƙon waɗannan bayi da nayi bai zama ibada ba haka idan ka ce da ni da kai muna tare ne saboda muna tare ya ga mm. waɗanda ba kwa tare da su baka san su waye ba manzo Allah ya ce ka kira sai ka ce Allah ne zai turo sai na ce maka idan ka bani naira miliyan goma ko ni na baka mm. kai ka san da izinin Allah na baka sai da Allah ya yadda da Allah bai yadda ba ba san baka ba haka ne haka waɗancan bayin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi suka zo suka taimake ka in Allah bai so su taimake ka ba ba za su taimake ka ba hmm. ba za su zo ba manzon hmm. Allah sallallahu alaihi wasallam da ka roƙa ka sani ba shi ne yake yi istiqlalan ba Allah ne yake yi Allah hmm. ta baraka wa ta'ala da bai so ba da abin ba zai faru ba wa ma sha'una illa an ya sha Allah ba abin da za ku so sai abin da Allah ya ga dama sai abin da Allah ya so zan iya roƙonka zan iya roƙonka kai da muke tare ka bani eh. da Allah ne ya bani zan roƙi hmm. mala'ikun da ba ma tare ko wasu bayi daga cikin bayin Allah waɗanda ban san su waye ba in hmm. roƙe su annabi ya ce in roƙa ba mu tare da su su yi min in yadda mm. Allah ne yi min sannan kuma in kasa roƙon annabi ko muna tare ko ba mu tare amma kuma sai a cikin wannan abin shirka tsakani da Allah ayyuwa annabi adalci bari mu je hadisin da ka jawo malam afwan hadisin da ka jawo annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba da garantin idan ka riske kanka a wannan yanayi ka kwala kira Allah zai amsa kuma akwai wanda za su taimake ka annabi ne ba da wannan garantin shin malam akwai ta hadisi da annabi ya ba da garantin ka roƙe shi akwai hadisin da annabi ba da garantin kamar irin wannan roƙon dan ya kai ka wurin Allah shine ne kaga wannan hadisi ka kawo to barka hadisi yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin abin da na gaya maka wancan ayar da ka fahimci ayar da na jawo maka dama baka fahimta baka jawo ai malam ka kawo ta hadisin ai wancan ba ma annabi bane ba da garanti annabi kan Allah ne ma ya ba da garanti kan ka ba hadisi ba Allah eh, ne annabi da ya ba mu labari misali yanzu mu za mu ce annabi ne ya faɗa shi manzon Allah Allah ne ya ce in kun shiga matsala ku zo gurin sa annabi Allah ne ma ba wai a ba Allah ne shi karan